Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da FM Nomad da Dalil FM da tashar muta biyu biyo ya Afirka kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin a wannan hantsi na talata. Murtala Faruk sanyina ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a wannan hantsin. bayan an sha labaran duniya za ku ji cewa yawan hare-haren 'yan bindiga a wasu yankunan jihar kaduna a arewacin najeriya ya sa ɗaruruwan jama'a yin gudun hijira domin neman mafaka da tsira da rayukansu haka barayin suka sami suka yi ta harbin sojojin nan Ba yanzu ba wani zami tsaro gaba daya kowa ta shawuru duka mutane gaba daya ƙauyuka guda bakwai sun koma garin burku. Za mu kawo muku shirin da rashin tayi sai kuma sharhin jaridun Najeriya. Kana kuma ku ji wasu daga cikin sakonnin sauti da kuka aiko mana. To amma fa duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. zanga-zanga kin jinin gwamnati ta sake kunno kai da yammacin jiya lahadi a kasar iran wadda ke shiga wuni na biyu na kalubalantar rundunar sojin kasar wanda da farko ta musanta daga baya ta amsa harbo jirgin fasinja na ukraine bisa kuskure wanda ya kashe mutane da suka kai 176 da ke cikin jirgin suna karya cewa amurka ce abokiyar gabanmu amma makiyanmu suna nan cikin ƙasar in ji wata ƙungiyar masu zanga-zanga a wajen wata jami'a a tahiran hotunan bidiyo sun nuna masu zanga-zanga a wasu wurare a cikin babban birnin da wasu biranen iran 'yan sandan kwantar da tarzoma saye da bakakin kaya da hulunan kwano sun fatsama shahararren dandalin azad da ke kudancin tsakiyar birnin da wasu muhimman wurare 'yan sandan sun fita da mesar ruwa da kulake da wasu makamai domin nuna wa hukumomi masu zanga-zangar amma babu wani rahoto dandadan akan ko 'yan sandan sun afka wa masu zanga-zangar ana shirye-shiryen gudanar da bukin cika shekaru 75 da kafa majalisar ɗinkin duniya yayin da kungiyar ta duniya take kara yin rauni wurin tabbatar da zaman lafiya da kuma samar da tsaro an kafa majalisar ɗinkin duniya a ranar 24 ga watan oktoba shekarar 2000 shekarar 1945 bayan yakin duniya na biyu domin daƙile wani yakin kasashe 51 da suka kafa majalisar suna sa ran sabuwar kungiyar za ta yi nasara fiye da tsohon kungiyar ta kasashen duniya wato ta league of nations wacce ta gaza wurin tabbatar da zaman lafiya da tsaro fabrizio hochschild shine mai bada shawara na musamman ga shugaban majalisar ɗinkin duniya kan shirye-shiryen bukin na cika shekaru 75 ya ce majalisar ta yi rauni akan ayyukanta amma ya shaida wa muryar amurka cewa da babu majalisar ɗinkin duniya da yaƙe-yaƙe za su yi yawa fiye da yanzu ya kuma ƙara da cewa majalisar ta yi ƙoƙari wurin daƙile rikici tsakanin manyan ƙasashen duniya ana shan labarin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ƙasashen larabawa da ma ƙungiyar tarayyar turai suna kira ga ɓangarori masu yaki a libya su kiyaye yarjejeniyar tsagaita wuta wacce ta fara aiki a jiya lahadi shugaban kasar rasha vladimir putin da takwaransa na turkiyya rajab tayyip erdogan wanda suke mara wa ɓangarori daban-daban baya sun shafe mako suna kira da a tsaida yarjejeniya ofishin majalisar ɗinkin duniya a libya ya buƙaci ɓangarori masu gaba da junansu su mutunta shirin tsagaita wutan kana kuma su yi ƙoƙarin sasantawa jakadun ƙungiyar tarayyar turai a tripoli sun aike da sanarwa haɗin gwiwa suna suna roƙon 'yan libya da su ajiye makamai su sasanta muhimman batutuwar siyasa da na tattalin arziki kuma da na tsaro domin su kawo ƙarshen yaƙi da ke tsakanin su wanda waɗannan batutuwa ke haddasa su su ko kasashen kungiyar larabawa suna kara kaimi ne wurin kawo karshen wato wurin kawo ƙarshen yaƙi tsakanin abokan gaba na libya kana su kwantar da duk wani tashin hankali da ke tsakanin su kuma su amince da juna yadda za su tabbatar da shirin tsagaita wuta mai ɗorewa. shugaban amurka donald trump da kakakin majalisar wakilan amurka wato nancy pelosi sun ceceki juna a jiya lahadi yayin da shari'ar da majalisar dattawa za ta yi akan batun tsige shugaban ke karasowa shugaban na amurka ya kira nancy pelosi wacce ta ruwa ta yi tsaki akan batun tsige shi a majalisar wakilai mai rinjayen democrat mahaukaciya nancy wato crazy nancy kafin ita ma ta faɗa wa shirin this sunday na abc news cewa an tsige trump har tsawon rayuwarsa ko da kuwa shari'ar majalisar dattawan ta zo ƙarshe. a watan da ya gabata ne dai majalisar wakilai ta tabbatar da wasu kudurori guda biyu akan tsige shugaba trump wanda ke da nasaba da yunkurin tirsasa ukraine ta gudanar da bincike domin amfanin kansa lamarin da ke zama yin amfani da ofishinsa ta yadda bai dace ba kuma hakan kuma ya yi kokarin hana majalisa yin aiki na binciken hudunsa da ƙasar ukraine a gaida baba yakubu makeri da ya karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc yawan hare-haren 'yan bindiga a yankunan kananan hukumomin mulkin cukun da birnin gwari na jihar kaduna da ke arewacin najeriya ya sanya ɗaruruwan jama'a barin gidajensu domin neman mafaka da kuma tsira da rayukansu wakilinmu a kaduna isa lawal ikara ya duba mana wannan lamari ga kuma rahotonsa yanzu haka dai garuruwan udawa da birnin gwari na cike da 'yan gudun hijirar da suka fito daga wasu garuruwa da ke kewaye kwanaki kaɗan da ƙone wasu motoci na jami'an tsaro guda biyun da ɗaya daga cikin al'ummar yankin malam umar ilyas ya ce 'yan bindiga ne suka ƙona su. mu karan kanmu wannan abu ya ba mu tsoro ba mu taɓa ganin bala irin wannan ba tsakanin uduwa zuwa wani ƙauye ana ana jami'an anguwan yako kawai sojoji ne suke da mota irin ta yaƙi din nan mai juyawa da kuma wata iris guda ɗaya, haka barayin suka same suka yi ta harbin sojojin nan suka yi so kona wannan mota mai jigida so kona kuma iris guda daya motan tana nan a kan titi suna nan guda biyu yanzu ba zan yi su ba ba yanzu ba wani jami'in tsaro gaba daya kowa ta shawuru duka mutane gaba daya suka guda bakwai sun koma garin burku duka an ce jami'an tsaro sun samu a wuraren nan. Babu da jami'an tsaro ana faɗi ne kawai inda yake ake tsayawa daga bakin burkune zuwa Kaduna kawai nan ne amma tun daga Odo har birnin Gwari ba jami'an tsaro. sai ka je birnin gwari za ka soji a cikin gari ga sanar ba kamar jan ba jos. Eh, kuna ganin kamar mutane nawa ne yan gudun hijiran nan. yan gudun hijiran nan gaskiya sun kai kamar zuwa dubu hudu a burku sai kuma akwai wani gari can uduwa akwai ƙauyuka kamar kusan ishirin da na cikun da na yankin birnin gwari da na yankin neja to duk su kuma suna uduwa ne gaba daya ɓarayin suna sun gana sa yakin gona akwai masalatai jima'a kamar gari guda bakwai yanzu ba sallan jima'a a garin gaba daya sun kori mutanen. me kuke so a muku. abin da muke so gwamnati da taimaka ma wannan yanki da jami'an tsaro kuma gwamnati shiga da gaske kuma ta nemi 'yan yanki ba haka na ta magana a rediyo ba a fito ne a yi aiki domin ba haka ba mu san wannan damina mai zuwa ba domin noman zai gagara fa. Wasu daga cikin 'yan gudun hijiran da ke kwana a wani gidan mai a garin Buruku sun bayyana halin da suke ciki yanzu. To ranar Asabar da safe muka ga ah, waɗansu 'yan ta'adda suka haɗu wajajenmu suna suka zo suka dinga harbe-harbe suka kashe wasu suka kama mutum sama da hamsin wanda suka kama suka kinafin ɗinsu a nan garin bada da fulani ne suka kama suka ce ɓangaren gwarawa sai an ba su miliyan ɗari haka su ma bangaren fulani za ba su miliyan Suna na azima ranar su ido ido sun zo sun wuce mu da sassafe ranar asabar da safe sun je ba da sun yi abin da za su yi sun kwakwaso mutane sun kashe na kashewa ana hafsat gaskiya yanzu mun shiga halin matsala tun da dai abin da ya a hankali to garuruwa ai dole mu baro saboda ba za su zaune mana ba abubakar iya gaskiya ba daɗi da mu ainihi zuwan su uku garinmu a yanzu nan bayan mun ji mu ɗauko kayan suka ƙartar hanya yanzu nan yanzu akwai mutum wajen hamsin da biyu da eh, suna hannun su. to wani mataki gwamnatin jihar kaduna ke ɗauka game da wannan barazanar da ke sa gudun hijira Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna. Iya kusan a sati ɗaya jami'an tsaro soja sama da ƙasa da kuma sauran jami'an tsaro 'yan sanda da 'yan sandan ciki ana nan ana aiki babu kama hannun yaro a duk nan wuraren da muke da wannan matsalolin kuma abinda ma muka fi maido da hankali shine tinkarar wurare ko kuma tudun mun tsira inda wa'annan mutanen suke. Akwai wasu waɗanda suka ce kun zuba jami'an tsaro iya jami'an tsaro amma mafi akasari suna cikin gari 'yan ƙauyukan nan ba kowa. Kasan kaman wannan magana da ake da cewa ruwa da ya juke ka shine ruwa. Kasan so tari idan mutane suna cikin wani hali ka ba za ka hana su magana ba. Kuma idan mutane na cikin matsatsi na tsaro ba abin da ma ba za a iya kokarin jin ta bakin rundunar sojan sama da ke kaduna waɗanda aka ce motocinsu ne aka kone dai ya ci tura. amma dai mai magana da yawon rundunar na ƙasa baki ɗaya air komodo ibikule daramola ya fidda sanarwa inda ya ce ba ta kashe aka yi inda sojojin sama suka kashe 'yan bindiga yayin da suka rasa soja guda ɗaya isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. To gaida Isa Lawal Ikara za mu kawo muku shirin da rashin ta yi to amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar ta Bello dan sha biyu wa mako. waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc a yanzu kuma ga shirinmu na gaba amma ba bisa shashen ke ba kana ba bisa sakar ke ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau masu rare assalamu alaikum Shirin na yau na ɗauke da fashin bakin masana dangane da hasashen makomar tattalin arzikin Najeriya a wannan shekara ta 2020 da muka shiga. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari zan ja ragamar shirin. kone alhaji sani jin waka, in na yi waka na sami kuɗi mai fari, na sa har sun kauri, ba a shararu, ba sa karfi sai in kashe su ta hanya mai kyau. masu yunkurin shugaba buhari na ciwo bashin dalar amurka kusan biliyan 30 daga kasashen ketare shugaba da rufe kan iyakokin najeriya na tsandauri sabon tsarin albashi ga ma'aikata ƙarin kuɗin wutar lantarki da na haraji yunkurin samar da kuɗaɗen bai ɗaya na eco a nahiyar afirka ta yamma da kuma yiwuwar tashin farashin ɗanyen mai a kasuwar duniya biyo bayan tsokane-tsokanen fada tsakanin amurka da iran duka na daga cikin manya kuma muhimman al'amura da za su haska alkiblar makomar tattalin arzikin najeriya a wannan shekara ta 2020 dangane da haka ne wannan fili ya shirya tattaunawa da masana a fagen tattalin arziki siyasa da kuma shugabanci domin fashin baki akan wannan batu Masu rare muna tare da Dr. Sa'idu Ahmad Dokawa, masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano, da Malam Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki a kwalejin nazarin tattalin arziki da lamuran mulki ta Kano. Kuma shi Malam Lawan din ne zai buɗe mana labulan shirin a yau. Assalamu alaikum. Shi tattalin arziki ya dogara ne kacokan daga yadda masu jiyo tattalin arzikin tsakanin shugabanni da 'yan kasuwa da masu masana'antu wanda kuma dukkan tafi da shi ya danganta da gwamnati a shekarar da ta gabata tattalin arziki ya yi ƙasa sosai saboda an samu yawaitar rashin aikin yi da rashin kyakkyawan tsaro da rashin wuta da saukar farashin mai wanda waɗannan abubuwa gaba ɗaya sai zama da cewa sun taɓa tattalin arziki da aiwatar da waɗansu ayyuka da gwamnati ta so ta aiwatar a cikin wannan shekara saboda haka manazarta musamman kamar bankin duniya da suka yi hasashen cewa wato tattalin arzikin ƙasa na shekara 2020 eh, eh, ba zai zama ya fi na shekarar da ta gabata ba wato digo eh, biyu da digo hudu a matakin hauhawa mm-hmm. su abinda suke tunani kafin ya warware zai shiga sai kaman dubu biyu da ishirin da daya. to amma kuma sai ana cikin wannan saboda waccan na kasu da aka samu ta 2019 eh to amma kuma sai wani abu izo bayan wannan magana da aka yi ta a cikin wato watan da ya gabata na disamba to sai kuma iza mana wani abu kamar wanda ka bayyana wanda ita najeriya tattalin arzikinta kusan ya dogara ga irin mai da take sayarwa a kasuwar duniya wanda shi yanzu take ko kawai zama na katta dogara ka cokan ta hanyar samun kuɗin shiga ta hanyar mai kawai eh, wato sai amfani da waɗansu hanyoyi na sana'antarwa wanda zai ɗaga wato tattalin arzikin ya sa mutane su samu aikin ya su samu damar da su ba wa gwamnati su biya haraji harajin ta yaukaka ta samu waɗansu hanyoyi to amma a duk hakan sai ya zama cewa wannan rigima ta duniya ita rigimar duniya wato tana sawa farashin kayayyakin duniya ko su daga ko su sauka hmm. musamman wato abu biyu zai sa farashin mai ya daga a duniya wanda zai ta nan wajen zai taimaka najeriya abu biyu shine na ɗaya tsokana ta rigingimu da yake manyan kasashen duniya tsakanin amerika da iran wanda ba su biyu zai taba ba iran tana da kasashen da suke goyon bayan ta kamar su rasha da china da su korea sannan kuma ita amerika tana da karfin kanta wannan rigingimun ce kuce din da za su kurum ya isa harba farashin mai daga dala daga kusan dala hamsin sittin da yake zuwa dala ɗari wanda idan kuma aka fara wato tsokanin tsokanin yayi nisa zai iya kawa sama da dala ɗari da hamsin wanda kaga yana magana cewa najeriya za ta samu rarar kuɗin da zai shigo sama da dala biliyan biyu idan hakan ta kasance ɗaya kenan na biyu yanayi da aka sake samu wato na sanyi wanda kusan a najeriya ma an ga wannan wato shi yanayin sanyi yana sa bukatar makamashi a ƙasashe masu sanyi waɗanda kuma su ne ƙasashen turai da na amurka wanda kuma sun suke fi amfani kusan kashi sama da kashi hamsin zuwa saba'in na makamashin duniya a waɗannan ƙasashe masu masana'antu da kuma tattalin arzikinsu ya dogara ga waɗannan makamashi su suka fi bukatarsa saboda haka idan wannan yanayin ya canja aka yi faffaɗan sanyi da irin uh, wanda yake kamar na kankara a kasashen nan saboda haka wannan darajar mai shi ma za ta karuwa to waɗannan abubuwan sai zama da sa suna kokarin su canja tunanin yadda ake kallon tattalin arzikin ƙasar da zai kasance a dubu biyu da ishirin ita najeriya eh, eh, saboda saboda wannan abubuwan suka samu guda biyu ko yanayin uh, wato abinda ake kira uh, yanayin na sanyi da yake kokarin canjawa ah, ko kuma a'a yanayin yaƙi da yake neman zuwa wacin tsokana da ake to waɗannan guda biyu za su harba farashin mai idan suka harba farashin mai zai zama na najeriya za ta samun waɗansu kuɗaɗe a waɗannan kuɗaɗen idan aka sami kyakkyawan wato abin da ake eh, kira ah, shugabanci na gari ba a bashi ya zirare ba wato zai taimaka musamman yanzu da gwamnati ta damu akan cewa sai mata ci bashi domin ta yi abin da ake kira economic big push irin wanda da kasashe suka yi na china da sauransu wanda lokaci ɗaya su hankada su tun eh, kuɗa shi tattalin arzikin ya yi um, um, tafiyar goron zagi ya ɗaga gaba ɗaya kuma wace irin ɗagawa ce dagawa ta yadda za a samar da abubuwan more rayuwa wuta da hanyoyi da sauransu waɗanda su ne za su bada tafarkin zuba jari wanda zuba jari shine zai bada hanyar da za a samu mutane aikin yi ta nan ne za a samu zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a ƙasar. Eh, to eh, dr. sa'id ahmad dukawa eh, ka ji abin da malam habibu ya yi magana wasu lamura guda biyu bayan ma ita najeriya ta yi maganar kasafinta na tiriliyan goma da motsi an sa hannu watakila yanzu an fara ma aiwatarwa a bisa hasashen da ta yi ne da za ta dinga samun kudade musamman tun da an dogara ne da shi wannan batun cinikayya na mai ga abubuwa sun taso tsokanar amurka da iraki an ce za su iya zama ta goma shi ta wannan fuska a wurin najeriya sannan batun sanyin nan ma da ya zo da wani sauyi na musamman bukatar makamashi kamar yadda ya bayani za ta wato motsa ya ce an samu shugabanci na gari zai iya zama alfanu mm. wai wannan shugabanci na gari yaya za a same shi tun da dai masu rike da madafin iko na yanzu suna nan su ne kuma suka shirya kasafin nan har riga an zaɓe su ba mm. <laughs> suna zaune akan kujerar mulki daram to eh, shugabanci na gari yana ta'allake da wato tsare-tsaren gwamnati da wato a turanci ake kira policy da mm, wato aikace-aikacenta wanda a turanci ake kira programs wanda eh, ake yin sa da yau da kullum da kuma jifa-jifa kamar na kasafin kuɗi ɗin wanda yake haska alkiblar ina eh, ƙasa ta dosa ko kuma ina shugabanni suka dosa idan wato sun mai da hankali wajen eh, wato yaya za a samarwa ƙasa sauƙin rayuwa to shikenan sai ka ce shugabanci nagari ya samu amma in suka mai da hankali a kan yaya gwamnati za ta samu kuɗi da kuma yaya mutanen gwamnati za su samu kuɗi to shi kenan ka rasa shugabanci na gari. To tun daga waɗannan eh, ga waɗannan damammaki da aka ambata watakila ba a ma hasashen su ba kawai zuwa suka yi bayan an samu sabuwar shekara. Ya kake gani ya kamata su amfani da waɗannan damammaki domin wanzar da wancan buri. To kasan sun riga sun yi kasafin kuɗi mm. kamar yadda ka faɗa tun farko kuma da yawa daga cikinsa an ɗora shi akan zato da kuma ƙoƙarin ciyo bashi to idan wannan riba ta tabbata ta rikicin da ake a gaba ta tsakiya hanya mafi sauki da za su yi eh, abin nan shine eh, su haƙura da magana cin bashi su amfani da wannan rara kuɗi in kuma yarjejeniyar cin bashi ta riga ta yi nisa an ci to su zo su kalli wato wannan ƙarin da za su ya za su raba shi wajen ƙoƙarin biyan tsofaffin basussuka da kuma aiwatar da aikace-aikace a ƙasa waɗanda za su samar da ayyukan yi shi kenan sai zama an ci riba amma in suka kashe kuɗi akan abin da yake wato small malam suke cewa consumption wato kawai a cinye a ciki kamar a ce shi kenan kawai kudin su tafi a karin albashi kadai ko su tafi a gyaran dakunan majalisa to shi kenan an tafka asara amma in suka yi akan abin da zai haɓaka aikin noma ya haɓaka sufuri ya haɓaka wato eh, harkar ilimi da lafiya to shi kenan yanzu nan sai a samu warwarewar su Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda kai wa sai ya kai da kai kai ma ka daɗi in ka Masu rare a nan za mu dakata a shirin na yau. sai kuma makon gobe za mu ci gaba yanzu a madadin bakinmu da sa'idu ahmad dukawa da malam lawan habib yahaya mahmud ibrahim kwari da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum to a halin yanzu kuma ga sharhin jaridun najeriya za mu fara shirhin jaridun ne da jaridar the punch daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu aka rundunar 'yan sanda a jihar sokoto ta baza dakarun 'yan sanda kimanin dubu daya da za su sa ido da kuma tabbatar da tsaro a yadda ake tsamayin sakamakon hukuncin kotun kolin najeriya game da zaben gwamna a jihar ta sokoto kwamishinan 'yan sandan jihar sokoto ibrahim kawoje shine ya shaida jaridar the punch wannan labari dan takarar jam'iyyar apc alhaji ahmed aliyu sokoto shine ke kalubalantar zaben da aka yi wa gwamna aminu waziri tambuwal na jam'iyyar pdp sai kuma jaridar da kebul da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran ta na cewa sanannen lauyan nan femi falana ya bayyana cewa iyalan shugaban kasa muhammadu buhari ba su da ikon amfani da jirgin fadar shugaban kasa domin gudanar da wasu ayyuka na kashin kansu falana dai na mai da martani ne game da hotunan da aka yada na daya daga cikin diyar shugaban kasa muhammadu buhari hanan buhari inda ta sauka a jihar bauchi take gudanar da wasu ayyuka da ake gani na kashin kanta ne wato na ɗaukan hotuna a wani biki da aka gudanar a fadar mai mataba sarkin bauchi sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa gwamnan jihar kaduna Amin nasiru yan rufa'i ya bayyana cewa ba zai saki sheikh ibrahim azazzaki ba a wata hira da yi da kafofin yada labarai a jihar ta kaduna gwamnan nasiru yan rufa'i ya bayyana cewa sheikh ibrahim azazzaki yana tsare ne bisa umarnin kotu kuma zai ci gaba da fuskantar shari'a dangane da fargaba da kuma tashin tashina da ya jawo wa al'ummar jihar kaduna fiye da shekaru talatin kenan ita kuwa jaridar disney daya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnatin tarayyar najeriya na ci gaba da nazari da kuma bibiyan matakin da jihohin yammacin najeriya shida suka dauka na kaddamar da wata kungiya da za ta tabbatar da tsaro a yankin da suka yi wa lakabi da suna operation amotekun ministan shari'ar najeriya alhaji abubakar malami shine ya shaida wa jaridar disney hakan babin ya jibrin amurka daga lagos To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai zora kamfana da wurin jihar Jigawa, Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na yi kira ga al'ummar ƙasa ta Najeriya musamman waɗanda suka gama karatun boko suke jira gwamnati ta ɗauke su aiki domin ya zama shine abin dogaro to al'ummar ƙasa ta najeriya 'yan boko ya kamata mu nema wa kanmu sana'a maimakon dogara da gwamnati ta ɗauke ka aiki domin ya zama ita ce hanyar neman abincinka. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na bishir baka auren auta 'yan albasa katsina taranci a Najeriya. ina son yi kira ga gwamnan jihar katsina da sakataren gwamnati dr mustapha Ina. a lokacin tennis ta farko 2015 ba zan manta ba suna kamfe din suka ce insha Allah da sun hau mulki za su bi a wannan kanin komi da aka yi an da ba hana tafi ba za su zo su zaɓe domin talaka na yake samun sha na yake samun ci na yake gani a ƙasa to amma mai girma gwamna an hau mulkin nan kusan shekara biyar kenan har yanzu an sa kantoni kantoni yanzu na an hidda su in na kone kuka alƙalin da kansu ka kamanta ka cewa duk da zaɓen nan ba an kowane da ya kawo ka kura mai girma gona kuma za a ƙarin hukumi har yanzu ba a yi shi ba muna kira gonan jihar katsina adalci da shi da ta mustapha ina sakataren gwamnati ya kamata su fito su yi bayani a kan ƙarin hukumin jihar katsina da fatan za a duba wannan al'amari mai magana bishir baka auren auta yan albasa katsina taranci a najeriya Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaza mai Trader Ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To yau zan yi magana ne game da wasu maganganun da 'yan jam'iyyar APC suke cewa Muhammadu Buhari ya buduro da wasu ayyuka na ci gaban ƙasa amma waɗansu su ne masa zagon ƙasa. To tambaya ta da 'yan APC da suke cewa ana yi wa Buhari zagon ƙasa game da wasu ayyuka. Shin su waye suke mai wannan zagon ƙasar? yan cikin jam'iyyar ne suke masa zagon kasan ko kuma waɗansu ne daga ban suke gefe suke masa zagon kasa. to lokaci ya yi kuma da baba ya kuma makeri zai dawo da labarai a takaice. gwamnati ta sake kuma kai da yammacin jiya lahadi a kasar iran da ke shiga wuni na biyu na kalubalantar rundunonin sojin kasar wacce da farko ta musanta daga baya kuma ta amsa wato harbo jirgin fasinjan ukraine wanda ya kashe mutane 176 ana shirye-shiryen gudanar da bikin cika shekaru 75 na kafa majalisar ɗinkin duniya yayin da kungiyar ta duniya ta take kara yin rauni na tabbatar da zaman lafiya. to da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin na hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu ka madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka musamman baba yakubu makeri kuma wa mu bayar umarni solomon abu sai kuma injiniyan mu jim cook murtala faruk na daga washington dc ke sallama ma'asalama.